ruwaito wannan a cikin babu siyam daga abdullahi dan abbas to ballantana kuma man goge hakori yanzu mutum zai yi amfani da man goge hakori kuma sai haɗe <laughs> ba mu yin wannan saboda haka dan kayi amfani da man goge hakori dan kayi amfani da aswaki sawa'un busasshe ne danye ne duk wannan baya lalata azumi abin da ka sa a bakinka bai kai makogaro ba ka tofar da shi wannan bai lalata azumi ba abin da ke lalata azumi shine abin da ka haɗiye shi cikin makogaranka to wannan ya lalata azuminka ina fata fahimta sannan kuma yin allura iri biyu ce allura wadda take ta magani a sakamakon rashin lafiya da allura wadda ake yin ta a madadin abinci game da lafiyan da baya iya cin abinci duk allurar da ake yin ta magani wannan ba ta lalata azumi amma allurar da aka yi ta a madadin abinci wannan tana lalata azumi ƙarin ruwa a asibiti shi ma yana lalata azumi ƙarin jini a asibiti shi ma yana karya azumi amma allura kadai wannan ba ta lalata azumi sanya kwalli baya lalata azumi daga maganin ciwon ido baya lalata azumi sanya maganin mara ko shafa rob a hancinka duk wannan baya lalata azumi ko da idan ka yi kaki ka ji makakin samu kogaro duk wannan baya lalata azumi don ba abinci bane ba ina fata an fahimta haka ga mutumin da yake amfani da injin nika gari ya shiga makogaransa ba da niyya ba wannan baya lalata azumi ko mutumin da yake sayar da fulawa yana aunawa mutane iska ya kada fulawa ta shiga makogaransa ba da niyya ba wannan baya lalata azumi ina fata an fahimta ko mutumin da yana magana ba da niyya ba kuda ya fada bakinsa ya haɗiye ko wani kwaro ya bata bakinsa ya haɗiye wannan duk baya lalata azumi azumin sai yana da lafiya kalau dan haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta yi rangwame game da su ba sa cikin ababen da ke lalata azumi waɗannan takardu guda biyu ba tambaya ba ce ba tambaya ta farko tunatarwa ce dr shetima ali mungunu Allah taimake shi tun sama da shekara ɗaya da ta wuce ya ba da wata shela a wata lakta da muka gabatar a Imam Malik ko dai a wani wuri na manta nan cikin garin Maiduguri a university ne ko ya ce a shirye ke ɗauki nauyin dukkan wata ƴa mace da za a samu musulma da take da shiri da tanadin za ta karanta likitanci ɓangaren kula da ƴa mace wato gynec doctor zai ɗauki nauyin karatunta daga aljihunsa tun daga bara da aka ba da watan shela har yanzu yanzu ba a samu ba ɗazu ya aiko min cewa a sake ba da wannan shela har yanzu yana na akan bakansa duk wata ya mace zakakura mai kaifin hankali wadda take da requirement mai kyau za ta je university ta karanta gynecology duk ya macen da za a samu ta zai ta zama gynecologist zai ɗauki nauyinta kalubale gare ku mata musulma duk wadda take a shirye ya yi alkawalin zai ɗauki nauyin karatunta da haka ya aiko mu ƙara jaddada wannan alkawali na ubangiji ta ala ya taimake shi muna saurare mu ji waɗanda za su rubuto ko su zo da kansu don ansa wannan kalubale kuma ina jin ya bar kofa a buɗe bai ce dole sai yar jihar Borno ba kila yar jihar Yobe ma ta iya zuwa ban sani ba ko yar jihar Kano ban sani ba ko yar Kaduna ban sani ba Akwa Ibom in dai musulma ce ina jin bai bar kofa a buɗe ba sai dai kila ya zanto fifiko ya zanto ga wadda take borno da yobe haka da nake tsammani amma ban tsammanin ya iyaka tambaya ta karshe wani bawan Allah ne ya rubuto ta cikin harshen larabci ya yi bayani mai tsawo amma dai abu guda biyu zan faɗa don ya gane shi ne ya rubuto wanda ya rubuta ta yace ce shi maraya ne yana aiki a wani kamfani na ruwan sha da yake da suna peace water sai aka sallame shi daga aikin ya faɗi waɗansu matsaloli to waɗannan ba abin faɗa ba ne a wajen karatu na yi maka alkawalin in ka ji wannan saƙo to ka zo ka same ni yau bayan sallan magariba bayan an sha ruwa ƙarfe bakwai saura kwata har zuwa ƙarfe bakwai har zuwa ƙarfe bakwai da rabi zan saurare ka idan bakwai da rabi sai baka zo ba to ka sake dawowa gobe a wannan lokacin idan zuwa gobe baka dawo ba ka dawo jibi a wannan lokacin idan jibi ta wuce baka zo ba shikenan baka zama da gaske ba kenan sai mu tattauna matsalolin mu ga yadda za a warware su insha Allah ta'ala Allah shi taimaka mana jiya mun tsaya karshen aya ta 140 yau za mu tashi farkon aya ta 141 a wannan ramadana na shekara ta 1426 cikin suratul an'am mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والنخل النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا لا يحب المسرفين وبنجي تعالى يتي وهو الذي أنشأ جنات ma'arusha? Shi الله shi ne wanda ya kafa muku jannatin gonaki ma'arushatin waɗanda suke da dangin itace masu sanda su ne ma'arushat kamar itace waɗanda suke da 'ya'ya ko kuma dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa waɗanda suke da kara kamar gero dawa masara da dukkan abin da zai idan ya fito zai tashi ya sama ko dai ya yi ‘ya'ya ko kuma ya fitar da zangarniya ya fitar da ƙwaya wannan su ne ma'arushat aisha a jannatin ma'arushat sannan kuma wa gaira ma'arushat shi ne ya fitar muku dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa gaira ma'arushatin waɗanda suke ba masu sanda ba waɗanda suke yaɗo suke a cikin ƙasa su baje kamar kabewa kamar kankana da sauran dangin abin da yake yaɗuwa yake a cikin ƙasa ba sanda yake yi sama ba cikin ni'imarsa subhanahu wa ta'ala shi ne ya fitar muku da gonaki waɗanda suke ɗauke da nau'ikan tsiro guda biyu irin waɗannan wannan zar'a kuma shi ne ya fito muku da itace na dabino shine ya fito muku da shukoki daban-daban uku ukuluhu wanda ɗan itacensa ya sha bamban da juna lafazin ukuluhu ko kai zama kan kafin ko kai a sukun ko al ko al duk yana nufin ɗan itace idan abin ya zama itace ko dangin kwaya idan abin ya zanto dangin kara ne ko wanda yake da kalmami kamar dawa kamar gero kamar masara kaga wannan yana da kwaya ne amma abin da ya shafi wato ainihin inabi ya shafi dabino ya shafi rumman ya shafi dinya ya shafi kanya kaga wannan ya shafi ya yake da su Dukkansu ana kiran shi da suna al'ukulu ko ka ce al'ukulu wato kafin ɗin kai mata bamma ko al'ukulu wato ainihin kafin ɗin kai mata sukuni muktalifan ukuluhu ƴaƴansa sun sha bamban da juna sun sha bamban da juna ta fuska hudu sun sha bamban da juna ta fuskar launi wani ka shi kore shar wani ka gansa ruwan ɗorowa wani ka gansa bulu wani ka gansa baki wani kuma wani launin daban ba wannan ba sun sha bamban da juna ta fuskar ɗanɗano wani mai zaƙi wani mai ɗaci wani mai garɗi wani mai hamami sannan sun sha bamban da juna ta fuskar girmansu wani babba wani ƙarami wani tsaka tsakiya sannan kuma sun sha bamban da juna hatta ta fuskar amfaninsu wani kayan marmari wani abinci wani ya zama abinci da kayan marmari a lokaci guda yanzu abin da ya shafi lemo ya shafi gwanda ya shafi kankana duk wannan kayan marmari ne amma abin da ya shafi gero dawa masara shinkafa duk wannan ya shafi kayan abinci ne abin da ya shafi dabino zai iya shiga sahun kayan abinci zai iya shiga sahun kayan marmari duk wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar muku da dangin abin da ke tsurowa daga cikin ƙasa mukhtalifan ukuluhu ya'yan itacen suka sha bamban da juna ta hanya daban-daban ta hanyar ɗanɗano ta hanyar launi ta hanyar kala hatta ta hanyar ƙanshin su ma ya sha bamban da juna wazzaituna war rummana ubangiji ne ya tsirar muku da azzaitun sannan ya tsirar muku da arrumman malamai suka ce da azzaitun da arrumman duk sa iya shiga cikin sahun azzar'a da yace wan nakhla wa zar'a amma sai aka ware zaitun da ar-rumman daban wato ya zanto takhsis ba'da ta'mim a ambaci aware a ambaci abu aware bayan an ambace shi a cikin taro cikin rububi dan nuna cewa yana da wani doriya na muhimmanci akan sauran lalle ko shakka babu itacen zaitun yana da ƙarin muhimmanci domin ɗan itacen yana da amfani a jikin ɗan adam sannan mansa yana da amfani a jikin ɗan adam ya fi kowane irin mai ƙarin lafiya a jikin ɗan adam da amfani shi yasa ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da itacen zaitun wattin wa zaitun wa turi sinin wa hazal balad amin to da haka kenan ware su daban a yi magana a kansu bayan sun shiga cikin kalmar azzara wannan dan a nuna ƙarin mahimmancinsu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ware jibrila da mika'il daban bayan sun shiga cikin sahun sauran mala'iku man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin ai kaga jibril da mika'il suna sun shiga cikin wa mala'ikatihi amma sai aka ware su daban ina fata an fahimta ma'ana at-takhsis ba'da at-ta'mim lil inayati bihi kenan ko lid dilalati ala al ihtimam bihi wal zar'a wal nakla wal zar'a mukhtalifan ukulu wal zaytuna wal rummana ubangiji yace mutashabihan wa ghayra mutashabih mutashabihan zaka ga yayi kama da juna ta wata fuska wa mutashabihi bai yi kama da juna ba ta wata fuska kama da juna a ganin ido amma bai yi kama da juna ba wajen ci idan ka ɗanɗana da baka sai ka ji ɗanɗanan ya sha bamban da juna ya yi kama da juna wanda ka ga ganyensa ko reshar lokacin da ruwa ya sauka tsiran ya fito daga cikin ƙasa amma bai yi kama da juna ba wajen amfaninsa shine hannu wa ghayra mutashabi kulu min samarhi idza asmar kulu min samarhi ku ci daga cikin ɗan itacen da ya fito iza asmara idan yayi yaya wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa wala tusrifu kada ku ƙetare gona da iri ma'ana kada ku ƙetare iyakar ubangiji kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu almubazzaranci baya son masu shallake iyakokinsa wannan aya tana kidayar ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ababantan da a je mu karanta ayoyi da suke hikaito mana cewa waɗansu daga cikin larabawa a lokacin jahiliya har ma zuwa farkon musulunci wato suna ɗaukan wani kaso na abin da Allah ya tsirar na amfanin gona su rabi su baiwa Allah rabi su baiwa wani Allah dukkaninsu gaba ɗaya mallaka ne na Ubangiji dukkaninsu gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya tsirar da su ya fitar da su domin ni'imta bayi dukkaninsu gaba ɗaya ubangiji ta'ala yi su ne domin ni'imta ku tun da kuwa ya yi su ne domin ni'imta ku ba shi halatta ku ware wani kaso daga cikinsu ku ku haramtawa kanku bayan ba shi ya haramta muku ba ku ware wani kaso kuma ku wa kanku danganin damar ku a'a gaba ɗayansu su yi su ne dan ni'ima yi su ne don halatti don haka da ya lissafa su sai ce kulu min samarhi za asmara ku ci daga cikin ɗan itacen ababen da aka bayyana muku ɗin nan idza asmara lokacin da suka yi ƴaƴa kar ku ware wani ku haramtawa kanku da san zuciyarku ba da nasi daga Allah madaukakin sarki ba sannan wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa lafazin haƙƙinsa damirin da ke cikin haqqahu yana komawa zuwa ga me yana komawa zuwa ga shi tsiran ko ɗan itacen ko yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala yana koma zuwa ga shi dan itacen wa atu haqqahu ku bayar da haƙƙinsa shi dan itacen abin nufi ku bayar da haƙƙin da aka wajabta a cikinsa yaushe yawma hasadihi a wata kira'a yawma hisadihi wato ko kai wa ha'un din kasra ko kai mata fatha idan kai fatha hasadihi ala wazni fa'al kenan idan kai kasra hisadihi ala wazni fi'al wanda fi'ilin hasada ya hasudu wanda yake babin nasara yansuru mazdarin kalmar shine alhasdu akan ce hasada ya hasudu hasdan daidai da nasara yansuru nasran amma anan sai aka ce hasada ya hasudu hisadan ko hasadan saboda me suka ce idan ka ce hasada ya hasudu hasdan kana son ka ba da labarin aikin ne kaɗai girbewa ba tare da tantance lokacin da aka yi girbin ba amma a nan yayin da ka ce wa atu haqqahu yawma hasadihi kana son ka ƙulla alaƙa da ranar da za a bayar da haƙƙin wannan ya zanto ita ce ranar da aka kammala girbi ba ranar da aka fara girbi ba domin alhasad ko alhisad ya dullu alal intiha ranan da aka zo ƙarshen girbi amma da za ka ce alhasdu girbin kadai ba tare da iyakance lokacin farawa ko lokacin tsakiya ko lokacin ƙarshe ba ina fata mun fahimci wannan wato wannan sai nuna ranan da za a fitar da wannan haƙƙi ita ce ranar da aka kammala girbi idan mun ɗauki abin da ma'anan girbi ko ranar da aka kammala yanka idan mun ɗauki da abin da ma'anan yanka domin alhasdu din yana ɗaukar ma'anan yanka yana ɗaukar ma'anar girbi yana fatan mun fahimci wannan wa atu haqqahu yawma hasadihi din kenan to a nan gurin sai malamai suka ce me ake nufi da wa atu haqqahu yawma hasadihi wani irin haƙƙi ne wannan shin wannan yana magana ne akan zakka sananniya da muka sani cikin addinin musulunci rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar ko wani haƙƙi ne sananne wanda ba zakka ba malamai sun yi maganganu daban-daban waɗansu malaman suka ce zakka ake nufi waɗansu malaman suka ce ba zakka ake nufi ba su malaman da suka ce ba zakka ake nufi ba hujjar su wannan aya tana cikin suratul an'am suratul an'am ko makkiya ce an saukar da ita kafin hijira zakka kuma ba a wajabta ta ba sai a cikin shekara ta biyu bayan hijira da haka kenan dukkan wata magana da za a yi ta maganar kashe dukiya ta maganar sadaka ta maganar wani haƙƙi lokacin ana maka to wannan haƙƙin baya da alaƙa da zakka wadda take a matsayin rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar domin an shar'anta ta ne bayan an koma madina ina fatan kun fahimta dan haka a nan gurin haƙƙin da ake magana a nan gurin wani haƙƙi ne da ubangiji ta'ala ya wajabta shi a rinka bayar da shi a cikin dukiya haƙƙi ne sananne a tun lokacin jahiliya waɗansu larabawan suna bayar da shi a cikin dukiyarsu da zarar mutum ya ɗauki magirbi zai tafi gona ko mutum ya ɗauki wuka zai je ya yanko geronsa ya yanko dawarsa zai yanko shinkafarsa zai yanko alkamarsa ya riga ya tafi gona sai talakawa su bi shi jimka ta farko lokacin da ya yanko ya yanko ya yanko jimka ta farko da wannan ta talakawa ce ko ta biyu ko ta uku duk ta talakawa ce sannan kuma sauran sai ya ci gaba ta zama tashi lokacin da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan abu aka ci gaba da yin sa kafin a ta zakka shine sai aka sa masa suna haƙƙi sananne wallazina fi amwalihim حق معلوم للسائل والمحروم حقي سنني haƙƙi sananne haƙƙin nan sananne ga wanda ya roƙa da ma wanda bai roƙa ba wanda ya roƙa kin kila yana da wadata amma ya roƙa duk da haka zaka bashi wanda bai roƙa din nan ba kila baya da wadata duk da haka zaka bashi duk da bai roƙa ba amma kaga inda zakka ce ta wajibi wadda take a matsayin rukuni cikin rukunan musulunci guda biyar to ai wannan ubangiji ta Allah yayi bayanin waɗanda za a ba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa min sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim sai Allah ya kidaya ajujuwa guda takwas waɗanda su ake baiwa zakka wadda take sananniyar zakka amma wancan haƙƙi ma'lum kuma Allah ya ce lissa'ili wal mahrum ba a lissafa mutane guda takwas ba sai nuna ya sha bamban da zakka kenan sannan kuma shi ma an yi maganar sa ne a cikin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wanda sura ce makkiya ba madaniya ba ita ma kenan ba ta maganan zakka ina fata an fahimta dan haka dai wannan aya da take cewa wa atu haqqahu yawma hasadi tana magana ne akan wani haƙƙi da yake wajibi a da mutum ya bayar da shi a cikin dukiyarsa wanda ya sha bamban da zakka dan haka shi ba a yi bayanin cewa nawa cikin nawa zaka bayar ba gwargwadon yadda kaga dama shi zaka bayar wannan ita ce maganar da ata ibn abi rabah cikin tabi'ai mujahid ibn jabr shi ma cikin tabi'ai Ibrahim Naka'i shi ma cikin tabi'ai duk suka tafi akan ta cikin malaman tafsiri wanda wannan galibin su dalibai ne daga makarantar Abdullahi dan Abba mutanen Makka wanda ake cewa a'lamun nas bi tafsir hum ahlu makka li'annahum ashabu abdullahi bin abbas mafiya kowa ilimi a babin tafsiri sune mutanen makka domin galibin su almajiran abdullahi dan abbas ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka dai ubangiji ta'ala ce wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da sa a ranar sa wannan sai nuna ba ma don zakka daga girbi ai ba za ka iya gane nawa bane ba sai ka zo gida ka lissafi sannan ka fitar da ɗaya cikin goma don zakka ɗaya cikin goma ne ake barwa idan zakka ce ta kayan noma amma wannan haƙƙin a ranar girbi ranar da aka kammala girbewa za zaka bayar ba lalle bane ba wato ka iya sanin nawa zaka bayar wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kalmar wala tusrifu tana da alaka da me cikin abin da ya wuce a baya shin tana da alaka da kulumin samarhi idza asmara wala tusrifu ko kuma tana da alaka da wa'atu atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu idan mun ce tana da alaka da kolomin samarhi za asmara wa la tusrifu ma'ana ku ci an halatta muku ci amma wajen ci kar ku yi israfi kar ku yi almubazzaranci ku ci daidai bukata kar ku yi abincin da ya fi karfin ci rabi ku ci rabi ku zubar dan ya zama almubazzaranci wala tubazzir tabazira innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura kaga kenan wannan yana da alaka da ci idan ko mun ce a'a yana da alaka da wa'atu haqqahu yawm hasadihi sai zanto a babin sadaka ne ake nufi in ka tashi bayar da sadaka ka bayar daidai ruwa daidai tsaki kar ka bayar gaba ɗaya kai kuma ka bar hannunka babu komai wa'atu haqqahu yawm hasadihi wa la ku bayar da sadaka daidai ruwa daidai tsaki kar ku ba sadakar da duk abin da ke hannunku ku kuma ku zo ba ku da komai idan kun haka kun yi israfi innahu la yuhibbul musrifin malamai sai suka yi maganganu guda biyu wadansu suka ce yana da alaka ne da na farkon wadansu suka ce yana da alaka ne da na biyun idan mun dauke yana da alaka da na farkon ko shakka babu za mu samu abin da zai mara mana baya cikin faɗin Allah ta'ala a surar da za ta zo nan gaba wa kulu washrabu wala tusrifu cikin suratul a'raf kaga nan take sai kulla alaka tsakanin su ba tare da an samu fasilun bainahuma ba wani fasila tsakanin su wa kulu washrabu wala tusrifu an fahimta ko amma kuma idan mun dauka cewa a'a yana da alaka da wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu to shi ma wannan zai samu wani abin da zai mara masa baya cikin nassoshi ko dai na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke nuna cewa wato idan mutum zai bayar da sadaka kar ya sadaukar da duk abin da ke hannunsa gaba daya kamar yadda kar ya hana ya zanto marowaci to kuma kar ya bayar gaba daya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika sannan kuma wala tabsutuha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura kada ka zama marowaci sannan kuma kar ka bayar gaba daya to kaga shine wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin آية قبسي الله ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعنى اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبنجي ومن الأنعام حمولة وفرشا wannan atafi ne akan abin da ya wuce a baya abin nufi an sha'alakum min al'an'ami haka ya halitta domin ku minal an'ami daga cikin dabbobin gida hamulatan manya-manya wa farsan da kuma ƙanana lafazin hamula ana nufin waɗanda za a iya ɗora musu kaya ko kuma a ɗaura musu wato ainihin kaya su ja a hausu su ɗauki mutum ko kuma a ɗaura musu galma su ja ko a ɗaura musu amalanke su ja yanzu ka gara kuma ana iya hawansa sannan ana iya amfani da shi wajen jan ruwa ga wuraren da suke cikin yankuna na sahara waɗanda suke da rijiya mai tsananin zurfi sai su samu babban guga wanda idan an ɗauko shi a kusan drum ɗaya sai a ɗaura shi wanda igiyar idan aka zira ta tana da nisa ɗan adam ba zai iya ja ba idan gugan ya cika sai a ɗaura igiyar a jikin raƙumi sai a kora shi ya ta tafiya har ya kawo bakin gacci sannan wajen mutum ashirin ko hamsin su yi tarayya da juna wajen ɗauko shi to ai kaga wannan cikin dabbobi hamula din ke. sannan za ya daura masa amalan keja haka shanu za su iya dangalma galma a yi huda da su wajen noma sannan kuma za ya daura musu amalanke a daura buhuna ko dame dame na kayan abinci su dauka daga wuri kaza zuwa waje kaza duk wannan su ne hamula wa min an'ami daga cikin dabbobin gida ubangiji ta'ala ya halitta muku hamulatan manya manya wa farsan da kuma kanana lafazin farsan din malamai sun yi saɓani a kansa ina nufin malaman luga waɗansu suka ce hamula man raƙuma kai tsaye wannan ana nufin raƙuma kenan kaulan wahidan amma farshen waɗansu suka fassara shi da ƙananan raƙuma waɗansu malaman suka fassara farshen da cewa su ne tumaki da awaki waɗansu suka ce farshen na ɗaukan ƙananan raƙuma ba a kiransu da suna hamula tun ba sa iya ɗaukan kaya sannan kuma farshen yana iya ɗaukan ma'anan tumaki da awaki tun da su ba a iya hawansu ba sa iya ɗaukan mutum idan ya hausu sannan kuma ba a iya ɗaura musu galma su ja ba a iya noma da su ba a iya ɗaura musu kaya su ɗauka irin yadda raƙuma da manyan shanu ke iya ɗaukan kaya don haka dai ubangiji ta'ala na lissafa wannan a matsayin ni'imomi da ya mana mu mutane waɗannan dabbobi sukan ɗaukan wa mutane kayan da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba kamar da suratun nahl ta nuna wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus inna rabbakum da ra'ufur rahim sukan ɗauki kayan ku zuwa ga garin da ku din ba za ku iya kai kayan zuwa ga wannan garin ba sai da gumin goshi sai da jibin goshi sai da wahala amma ubangiji ta'ala ya hore muku su su ɗauka muku kayan su kai can gurin duk wannan ni'ima ce daga cikin nemomi ku sarrafa su tare da cewa sun fi ku karfi mutum ɗaya ya koro garke guda saniya ɗari raƙuma ashirin talatin hamsin sama da haka saboda ubangiji ta'ala ya kwace musu hankali ya baka inda za ara musu hankali tsawon minti biyar ba za ka iya sarrafa su ba to kaga duk wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji ubangiji yace kulu mimma razaqakumullah ku ci daga cikin abin da ubangiji ta'ala ya arzuta ku da shi abin nufi ku ci daga cikin waɗannan dabbobi na ni'ima gaba ɗaya kar ku haramta waɗansu ku halatta waɗansu irin yadda mutanen jahiliya suka rinka yi sannan ku ɗauka gaba ɗaya arziki ne daga Allah ya hore shi domin ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan dan adawa ne a gare ku mai bayyanar da adawa a sarari gare ku samaniyata azwaj lafazin azwaj jam'i ne na kalmar zawj kalmar zawj na nufin miji sannan yana nufin mace namiji ana ce masa zauj mace ma ana ce mata zauj don haka ce suka ce zauj suna ne likulli zatin mundammatun ila ilal ukhra ga dukkan wani zati da ake hada shi da dan uwansa wanda rayuwarsa ba za ta yi ba sai da ɗaya namijin dan adam rayuwarsa ba za ta yi ba sai da me ta matar dan adam ita ma ta matar rayuwarta ba za ta yi ba sai da me namijin hunna libasun lakum wa antum libasun lahun da haka Allah ce litaskunu ilaiha to kaga kai namiji zawuj ne ita ma matar zawuj ce sannan kuma zawuj yana nufin kala an gane ko kala kala na abu da haka idan an ce azwaj ga abubuwa waɗanda suke wato kala kala daban-daban wani fari wani baki wani babba wani karami wani dogo wani gajere wani mai amfani wani mara amfani shi ma ana kiransa zauj ana nufin asinfu ko Annawwa. ubangiji ta Allah ce samaniya ta azwaj wannan fassara ne na abin da ya wuce a baya abin da ya wuce a baya an ce wa min an'ami hamulatan wa farsha. kamar mai tambaya yayi tambaya ya ce su menene al'an'am din sai Allah ce samaniya ta azwaj nau'ika ne guda takwas na dabbobin gida suna ake kira al'an'am min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn daga cikin tumaki akwai guda biyu haka daga cikin awaki akwai guda biyu wato tinkiya da kuma rago akuya da kuma taure wato da akuya kenan kaga kenan shine min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn lafazin ad-da'n wannan suna ne na jam'i suka ce la wahid lahu min lafzihi ba da mufradi a cikin jinsinsa waɗansu malaman suka ce a'a adda'an ko shakka babu jam'i ne idan an tashi mufrad dinsa a iya cewa adda'inu idan ana nufin namiji adda'inatu idan ana nufin mace adda'anu kuma gaba ɗayan su da yawa kamar yadda suka ce al-ma'zu shi ma suna ne na jinsi wanda shi ma la wahid lahu min jinsi ba ya da guda ɗaya daga cikin lafazinsa bisa ga zance mafi inganci a lugar larabci waɗansu malaman suka ce yana da guda ɗaya shine alma'izu wato guda ɗaya kenan amma a hakikanin gaskiya alma'az jinsi ne idan ka tashi faɗin guda ɗaya sai dai ka ce kai ya zanto ɗan taure kenan sannan al'an ya zanto ita akuya ɗin kenan a takaice dai ubangiji ta'ala ce ta azwajin min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn yanzu ba an samu guda hudu ba sai ubangiji ce qul kace da su azzakaraini harrama amil unsayin shin guda biyun namijin guda biyu cikin tumaki da awaki ubangiji ya haramta amil unsayaini ko matan guda biyu cikin tumaki da awaki ya haramta amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma abinda mahaifa ta kunsa shine ubangiji ta'ala ya haramta nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba in kuntum na inda gaske kuke cewa ko masu sani ne wa min al-ibil ithnayn wa min al-bakar lafazin al-ibil shi ma ana nufin raƙuma shi ma sa takarda da biro ka rubuta ismul jins ne la wahida lahu min lafzihi idan an ce menene guda daya na al-ibil sai dai ka ce jamal amma ba da guda daya daga cikin lafazinsa sa jamal namijin raƙumi guda ɗaya ta matarsa kuma annaka amma al'ibil raƙuma kamar yadda albakar shi ma ismul jinsu ne an gane ko yayin da zaka faɗi mufrad sai dai ka ce albakaratu ta mace kenan guda ɗaya ina fata an fahimta wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn cikin raƙuma akwai jinsi biyu namiji da ta mace wa min al-baqar sunayn cikin shanu ma jinsi biyu namiji da mace sai ubangiji ce kul ce da su a azzakaraini harrama amil unsayayn maza biyu cikin raƙumi da sa ubangiji ta'ala ya haramta muku abil unsayayn ko mata biyu taguwa da saniya ubangiji ta'ala ya haramta muku an shtamalat alaihi arhamul unsayayn ko kuma abinda mahaifa ta kunsa na mata biyu cikin waɗannan jinsin halitta su Allah ya haramta am kuntum shuhada'a ko kuma kun zama shaidu kuna halarce kuna nan da ranku idh wassakum Allahu bihaza yayin da ubangiji ya yi muku wasiti da wannan abin da kuke cewa na cewa kaza ya halatta kaza bai halatta ba ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina Wani abin da ke cikin wannan dabbobi ke bance yake wajen halatti ga mazajenmu haramun ne ga matanmu wannan abin da kuka faɗa shin kuna halarta ne ga kuga Allah ya faɗa muku haka kuka ji wato wani shishike daga cikin shika-shikai na musu ko jayayya Don ya halatta a yi musu a wani lokaci tunda Allah ya ce da manzan Allah wa wajadilhum billati hiya ahsan kuma yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum yin mujadala jayayya da musu ce in ce faɗi in faɗa da nufin in tabbatar da gaskiya wannan ya halatta da nufi in kare sunna a yayin da wani ke yaɗa bid'a wannan ya halatta da nufi in bayar da kariya ga katangar tauhidi lokacin da wani ya ɗauki diga ta shirka yake ƙoƙarin sassaƙe ta wannan ya halatta wajibi ne in yi haka ina fata an fahimta wannan shine wajadilhum billati hiya ahsan amma haka kawai in yi musu dan bata yawon baka haka kawai in yi musu don in ji kurawa ne haka kawai in yi musu don in gana kaiwa na bango ya rasa ta cewa wannan bai halatta ba amma in yi musu liyuhikkal hakka wai yubtilal batila dan Allah ya tabbatar da gaskiya a gane ta Allah ya rusa ƙarya a gane ta wannan ya zama wajibi in yi musu a wannan tsarin shi yasa qur'ani yayi ishara zuwa ga wani asali daga cikin asalai na jadal ko musu abinda a nan wurin ayoyin suka nuna shine abinda malaman usulu suke kiransa as-sabr wa taqsim as-sabr wa taqsim as-sabr din nan bisin at-taqsim malaman Aljadal suke kiran shi da suna wato التقسيم والترديد التقسيم والترديد abinda suke nufi shine lokacin da wani ya da awar kaza ya ce kaza kai kuma ka tabbatar da ƙarya yake yi to kana da hujjoji kana da hanyar da zaka bi ka rusa shi ɗaya daga cikin hanyar da zaka yi ka rusa shi shine ka rusa hujjarsa meye hujjar ka na cewa kaza kaza ne sai ka kawo tunani na hankali hujjarsa ko dai ta zama kaza ko ta zama kaza ko ta zama kaza ka yi kokarin kidayar abin da kake tsammani ne zai zama hujjarsa ka iyakance adadin da lalle hujjarsa ba za ta fita ba daga cikin wannan adadin kila ba za ta fita ba cikin ababe uku kila ba za ta fita ba cikin ababe hudu kila ba za ta fita ba cikin ababe guda biyar cikin ababe hudun nan ko ukun nan ko biyar din nan kila dukkaninsu lalatattun hujjoji ne kaga ka rusa su kila ɗaya ne gaske shi kuma ba shine hujjarsa ba guda uku su ne lalatattu shi kuma da su ya hujja kaga idan ka rusa su ka rusa hujjarsa zan yi muku misali da waɗansu ayoyin don ku gane don sai mu dawo wannan ku gama fahimta akwai mutumin da ake kira asibin wa'il cikin mutanen makka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari khabbab ibn al-arith yana bin shi bashi yace ka biya ni bashi na yace ba zan biya ka ba yace in baka biya ni ba a nan gurin ka biya ni a can yace lalle zan biya ka a can domin yadda nake mawadaci a nan gurin da 'ya'ya a nan haka za a tashi ni ranar tashin kiyama ina mawadaci kuma ina da 'ya'ya da haka idan mun hada a can na biya ka cikin dukiyata ta lahira sai ubangiji ta Allah yayi masa raddi a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada shin kaga wannan wanda yake musu da ayoyinmu ya kafirce wa ayoyinmu yana cewa la'utayanna malam wa walada lalle za a bani yaya za a bani dukiya gobe kiyama idan mun je lahira menene hujjarsa na wannan da'awar ɗaya ne daga cikin ababe guda uku ko dai ya zanto ya leka allan gaibu ya ga haka ko ya zanto ya yi alkawali tsakanin shi da Allah ko ya zanto ƙarya yake akwai wani abu ba wannan ba sai ubangiji ya ce attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada sai ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda attala al shin ya leka allan gaibu ne ya gano haka amittakhadha inda ar-rahmani ahada ko ya rike alƙawari tsakanin shi da Allah waɗannan lafuza guda biyu sai Allah ce kalla ba na farkon bane ba na biyun bane kaga an rushe wannan ya rage me ƙarya yake yi sai Allah ce sanaktubu ma yaqulu za mu rubuce abin da yake faɗa tunda me sai ce ƙarya ce wa namuddu lahu min al-azabi maddan wa narsuhu ma yaqulu wa yatina fardan kaga wannan da awa shi na cewa za a tashe shi gobe a bashi 'ya'ya da dukiya ko dai ya zanto ƙarya ce ko ya zanto ya leƙa allon gaibu ya gani ko ya zanto sun yi alƙawali da Allah kaga ka tattare hujjojin cikin guda uku cikin guda uku nan an rusa guda biyun farko saura ɗaya kaga duk wanda ka tattare hujjojinsu cikin wannan kaga ka gama da shi yahudu suka ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda babu yanda za a yi wuta ta shafe mu sai kwanaki kaɗan to kaga su ma cewa wuta ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki kaɗan wannan da'awa ce ita ma wannan da'awar inda za a tambaye su dalilin su dai ba zai fita ɗaya daga cikin ababe guda uku ba ko dai zanto sun yi alkawari tsakaninsu da ubangiji ko ya zanto su ma sun leka cikin allon gaibu sun gano ko ya zanto ƙarya suke yi akwai wani abu da mun ba wannan ba sai ubangiji ya ce attakhastum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah ahada am taquluna ala Allah ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga su ma sai aka rusa su ta wannan hanya idan ka lura waɗancan ayoyi na cikin suratu maryam da wannan ayoyi na cikin suratul bakara suratu maryam ta faɗi ababe guda biyu suratul bakara ta ambaci ababe guda biyu akwai abinda ya maimaita cikin suratul bakara da suratul maryam akwai abinda a cikin suratul maryam kadai yake akwai abinda cikin suratul bakara kadai yake kaga ababan sun zama guda nawa uku dauki ma'anar attala al-ghaiba wannan ya zo cikin suratul maryam kadai bai zo cikin suratul bakara ba ina fata an fahimta dauki ma'anan wato amitta kaza inda rahmani ahada wannan ya zo cikin suratul maryam kuma ya zo cikin suratul baqara dan da yace qul attakhasum inda allahi ahadan falan yukhlifa allahu ahada dauki ma'anar am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ya zo cikin suratul baqara amma bai zo cikin suratul maryam ba idan ka hada ababe nawa kenan uku daya ya zo cikin suratul baqara da suratul maryam daya ya zo cikin suratu maryam bai zo cikin suratu bakara ba daya ya zo cikin suratu albakara bai zo cikin suratu maryam ba idan ka hada ya zama nawa guda uku dayan nan da babu shi a cikin suratu bakara sai ka aro shi daga cikin suratu maryam lokacin da kake cikin suratu bakara a tafsiri dayan nan da babu a cikin suratu maryam sai ka aro na suratu bakara yayin da kake cikin suratu bakara za ka samu cewa babu asal al-gaiba sai ka aro shi daga suratu maryam idan ka je suratu maryam babu amta quluna ala allahi ma la ta'lamun sai ka arishi daga suratul baqara dan ka fassara da shi in ka hada sai ga ababan guda nawa ne guda uku ne ina fata an fahimta to idan ka zo nan gurin ayoyin da muke ciki sun haramta waɗansu dabbobin ga maza sun haramta waɗansu dabbobin ga mata sai ubangiji ta'ala ya takaice dalilin da zai iya zama shi yasa kuka haramta ko dai dan dabbar namiji ce shi yasa kuka haramta a idan haka dai da kowane namiji sai zama haramun cikin dabbobin ko dan dabbar mace ce shi yasa kuka haramta idan haka ne kowace mace sai ta zama mai haramun ko kuma dan dabbar ta zo cikin mahaifar da ta kunshi namiji da mace idan haka ne da duk abin da ya zo cikin mahaifar ya zama mai haramun <laughs> su ko ba haka suka yi ba sai suka ware waɗansu mazan sun halatta waɗansu mazan ba su halatta ba waɗansu matan sun halatta waɗansu matan ba su halatta ba a sai ka ginin illa din ba ita ce azzukura ba ba kuma ita ce al'unusa ba ba ita kuma ita ce arrahim ba wanda shi yasa Allah ce azzakare ne harrama amil unsaye ne in dai dan azzukura ne ita ce illa wannan da kun haramta dukkan zakar daga cikin dabbobin in al'unusa ita ce illa da dukkan abin da yake ta mace cikin dabbobin kun haramta shi in kuma kasancewar mahaifa ce illar da duk abin da aka haifa kun haramta shi ya rage illa daya shin Allah ya muku magana ku da shi am kuntum shuhada idh wasakum Allahu haza. to nan ma Allah bai muku magana ku da shi ba sai abu ɗaya ya rage na karshe shine me ƙarya shi yasa Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban li yudilla an-nas ghairi ilmin inna Allah la yahdi al-qawma zalimin shi yasa lokacin da muke musu da waɗansu yan uwa kan batun maulidi maulidi maulidi muka ce da abu ne mai sauki da ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar duk littattafai da na koyan addini mu da ku duk mun yi imani da su ko muna koyan addini a cikin su amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na maulidi to me yasa ba su kawo ba yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba ko dai dukkanin su sun yi mantuwa shi yasa ba su kawo ba ko kuma dukkanin su sun ɓoye ilimi ko kuma dukkaninsu sun jahilta ba su san fallon maulidi ba da haka ba su kawo shi ba ko kuma me ko kuma maulidi ba addini ba ne da haka ba su kawo shi ba saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya mantuwa suka yi gaba ɗaya ilimin su ne bai kai ba ɓoye gaskiya suka yi a aƙidar su shi ɗin wannan ba addini ba ne da haka ba su rubuta shi ba kaga shi ka dole ne a nemi ɗaya daga cikin biyayi dole ne wannan shine hanyar tattaunawa wannan kaga shine usulubin da aka bi a nan gurin ɗaya ne daga cikin asalai na jadal na tattaunawa tsakankanin mutane idan wani zo ce maka kana kin wane kai ka ki wane suka ce ni ba kin sa nake ba ba ka san wali suka ce ni ba na kin kowane wali wallahi tallahi ina son wali kuma ni bana inkarin karama sa na yadda wali ne na yadda yana da karama bana inkari bana masa hasa da karama da Allah ya bashi Allah ma ya kara masa ta doriya akan ta da amma rigimar fa ba akan kasancewa sa wali bane ba kuna barin babin da ake musun kun bar filin dagar kun shiga wani wuri daban ba wannan ne filin dagar ba ba shi ne filin fadan ba maganar ba wai karamarsa bace ba yana da karama na yadda shi wali ne din na yadda amma maganar abishi waye ya ce abishi nan ne inda musu yake wane ne ya ce abishi nan ne kicin yake ni na da shi wali ne amma ni annabi zan biyu ba zan bi ba shi kenan dalili na na zan bishi ba ba wai dan ba wali bane ba wali ne Allah kara masa karama na yarda da shi amma abin da yake faruwa shine na san tarihin haihuwarsa an haife shi shekara ta dubu daya. da ɗari ɗaya da hamsin wato kenan bayan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta dubu ɗaya bayan annabi ya bar duniya da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da wani abu sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa waliyi ko mai karama to wannan tarihin na shekara dubu ɗaya da arba'in da wani abu da ɗari ɗaya da arba'in da wani abu mutane sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi hajji sun yi zikiri sun yi hailala sun yi istighfari salati duk sun yi salatin da ba nashi ba zikirin da ba nashi ba sallar da ba irin tashi ba irin wadda annabi ya koyar ta yi ko ba ta yi ba za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba amma fa ba shi suka ba dan lokacin ma ba haife shi ba addinin su yayi to dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki yace sai an bi shi za a shiga aljanna kaga inda rikicin yake kenan da haka idan gure idan kana son a zauna lafiya ka daina ba ruwanka da wali duk waliye bayan Allah ne mun yarda da su waliye ne ko mun yarda suna da karama amma biyayya wa aka ce abi annabi aka ce abi kenan magana ta kare wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba ba zai shiga aljanna ba kai kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi duk wanda bai bi wanda ba zai shiga aljanna ba muje kaga wannan magana ce ta gaskiya guda daya sai in kawo maka dubban mutanen da su bi shi ba kuma ka yarda da su ka yadda da abubakar ka yadda da umar ka yadda da usman bar ma ta sahabbai ka yadda da tabi'ai bar ma ta tabi'ai ka yadda da imam malik ibn anas ka yadda da imam shafi'i ka yadda da imam ahmad bin hanbal duk bu su bi shi ba shi wannan waliwa na ba su san shi ba ma dan tsakanin shi da su shekaru ɗaruruwa ba su bi shi ba kuma muna kyauta da san dukkanin waɗannan 'yan aljanna ne ba su san shi ba a tarihi ma san ba a yi shi ba ma lokacin da su suka zo duniya kuma za su shiga aljanna ko ba haka ba insha Allah za su shiga aljanna to me yasa da ya zo daga baya sai aka ce shi din kuma sai in an bi shi ne sannan kuma za a shiga aljanna kaga nan gurin inda malaman za su yi da a rika tattauna haka a cikin ruwan sanyi ba zagi babu fada babu wane kaza ne wane kaza ne to da shi kenan kar a cewa da kowa komai dai kawai a tattauna Allah sa mu gane ba sai da mun dade dan ja aya ta gaba mu ji kullu ajibu fi ma فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير kul ka ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ni fa ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abin da ake mun wahayinsa muharraman wani abin haramci ala ta'imin ya ta'amu a bisa gadin mai ci da zai ci illa an ya kuna maitatan sai in abin nan ya zamanto mushe au da masfuhan ko jini wanda yake kwaranya au lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun to shi kan wannan ya zama datti ya zama kazanta aw fiskan uhillan uhillan uhilla li ghairi Allah bi aw fiskan ko kuma abin da ya zanto fasikanci uhilla li ghairi Allah bi an kururuta sunan wani ba Allah ba an ambaci sunan wani ba Allah ba lokacin da za a yanka shi to wannan shi ma duk yana cikin dangin abu wanda yake na haramun da na samu an haramta mun cikin abin da aka yi mun wahayi ma'ana wannan aya tana takaice haramun cikin waɗannan ababe guda hudu ko dai abu ya zanto mushe ko abu ya zanto jini wanda yake mai kwaranya abin da ake nufi da jini mai kwaranya shine jini wanda yake ruwansa saboda lokacin jahiliya larabawa sukan huda dabba sai jini ya zuba sai su tara sai su sha wani lokacin su huda dabba idan jini ya taru sai su busar da shi idan sun busar da shi kuma sannan sai su soya shi a kase su ci sai ubangiji ta'ala ya haramta wannan domin a cikin hakan akwai azabtar da dabba sannan a cikin hakan shi jini lokacin da yake kwaranyowa daga jikin dabba galibin jini yakan dauke da kwayoyi kwaya eh, na cuta to saboda haka lokacin da mutum zai ci haka zai iya cutuwa ɗin da shi kenan da haka sai aka haramta shi shine audaman masfuhan au lahama khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun lafazin fa innahu dhamiri na koma zuwa ga me shin yana koma zuwa ga lahamu khinzir kenan ko kuma yana koma zuwa ga almazkur waɗansu malamai suka ce ya'udu ila lahmul khinzir waɗansu malamai suka ce ya'udu ila al idan an ce al yana koma zuwa ga abin da aka ambata to abin da aka ambata kuwa kaga ya shafi maita ya shafi daman masfuh ya shafi lahmul khinzir dukkan sa fa innahu ya gaskato a su kenan domin ya udu ilal mazkur ne kamar yadda ubangiji ta'ala ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farizun wala bikr awanun baina zalika lafazin zalika ismul isara yaudu ila maza yaudu ila mazkur yaudu ila al-farid wa yaudu ila al-dhikr abu guda biyu ne amma ismul isara sai zanto mufrad kamar yadda anan gurin abu ne wanda yake muta'addid shine maita lahma khinzir da kuma me wato damin masfuh kaga abu ne muta'addid amma kuma lokacin da zamiri zai koma gare shi sai zanto mufrad domin